yanzu haka dai masu dauke da wannan cuta ta coronavirus bisa bayanai na baya-bayan nan da cibiyar dakile cutuka masu yaduwa ncdc ta fitar ya nuna cewar mutane 373 ne suka kamu da cutar a najeriya sai 99 da aka sallama daga asibiti sai kuma goma sha 11 da suka rasu yanzu haka ma dai gwamnatin jihar Legas ta ce ta gano wasu mutane 119 da ke dauke da wasu alamun cutar ta corona sakamakon tsarin da ta fara bi Gidagida, gida-gida wanda yanzu haka ya kai ga gidaje dubu da goma sha takwas a birnin na Legas. Tuni dai masana kiwon lafiya suka fara kira ga hukumar NCDC ta gwamnatin tarayyar ƙasar da ta sauya tsarinta na gano masu ɗauke da wannan cuta daga sai mara lafiya da ya kai kansa asibiti domin yin gwaji da kuma ɗaukan mataki irin na jihar Legas wato dai na bin hanyoyi da gidaje da sauran guraren harkoki domin gano masu ɗauke da wannan cuta. Yan in ko ba haka ba in ji masana hatta zaman gida da gwamnatin tarayyar najeriya ke umarta a yi ba zai magance bazuwar cutar ba sai dai kawo yanzu cibiyar ncdc ta ba da shawara ga 'yan najeriya da su fara amfani da takunkumin fuska a duk lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama lamarin da zai taimaka wajen rage bazuwan cutar a tsakanin al'umma jihohin kasar da dama sun ɗauki matakin rufe al'ummominsu a gidaje jihohin kasar da dama sun ɗauki wannan mataki ne domin dakile bazuwar cutar alhaji ahmed matine shine sakataren gwamnatin jihar niger kuma shugaban kwamitin karta kwana na rigakafin cutar ta coronavirus a jihar wanda ya musanta zargin da ake yi cewa babu mai dauke da cutar ta coronavirus a jihar Naija. To abin mamaki shine wanda yake wani zai kawo kan maganar siyasa a ciki a ce wai mutumin nan ma shi ga ciwon da ya dame shi ciwon huhu na TB da sauransu. wannan mutumin dama ya je lagos ya je kwana da kwanaki a lokacin da aka ce za a rufe lagos cewa ba shiga ba fita ya gudo ya dawo ya dawo ya dawo mina da ya zo mina mu ma a gwamnati ba san ma cewa ya dawo mina ba mutanen limawa da karan kansu suka je suka zalu jami'ai suka ce wannan mutumin fa ga inda ya fito kuma mun gan shi fa ga halin da yake ciki saboda haka bamu yadda ma ya zauna tare da mu ba nan da nan jami'an a kiwon lafiya aka kira su suka zo suka gan shi result da ya fito mun gani ne ma a television abuja cewa naja ta samu mutum guda wanda yake da wannan ciwo ba mu san tunda mun kai sample wurin guda uku ne ko hudu kwamishinan kiwon lafiya kwamishinan lafiya shine ya ya koma ncdc ya ce musa cikin sample sun da muka kai wani ne cikin su ne ya kamu da wannan ciwon daga nan sai aka yi mashi bayani sai aka san cewa shi wannan ne da muka dauka daga limawa baban ya ji amurka daga najeriya